sanata alin dume ya ce wannan lalacewar harkar tsaro a jihar borno duk da dokar ta bacin da aka kwashe shekara ɗaya cur ana yi bai haifar da ɗa mai ido ba dume ya ce mahara na cin karensu babu babbaka ba tare da an kama kowa ba kamar yadda suka je makarantar 'yan mata da ke chibok suka kwashe yara 247 a cikin motoci har suka fice da su babu wanda ya tuhume su abin kunya ne a ce ba za a je a tabbatar da magana ba sai mutane su fito ba wanda ya ma magana a cikin jami'an tsaro ba kawai mutane da ba su san me yake faruwa ba sai su fito suna magana haka wallahi abin takaici ne iya abin da zan ce kenan amma ban san ko ina ne suka samu wannan magana ko waya musu wannan magana ba don ni na san ma muna magana da eh, jami'an tsaro na wurin goc na wurin ya sake tura sojoji eh, eh, battalion commanda wanda yake dambuwa ya ma shi ya tura sojoji kuma ba duk bane su ba wannan magana bai taso daga wajen su ba amma mutane suna zaune a ofis suna wayansu maganganu gaskiya kun sha mahawarori akan waɗannan batutuwa a majalisar ƙasa a matsayinka na zababben wakilan waɗannan mutane yanzu wani mataki kake shirin ɗauka to wallahi hajiya gaskiya mu dai mun bar komi wa allah don abubuwan da yake faruwa dinnan mutum ba zai iya ce ga shi lalle ga maganin su ba don ana faɗa ba a ji ba a aiki da su kuma ana zamanto kaman ba wai abu ne na haɗa kai cewa a kawo ƙarshen abun ba abu ne wanda kai ka faɗa naka wannan ya faɗi nashi abu ne wanda har yakan shiga kaman musu kaman gaba kaman ƙarya kaman sharri duka har yanzu gwamnati ba ta tunkari wannan abun tsakaninta da allah ba akan wannan batu na sace 'yan matan ƙungiyar kibaku wanda shine ƙungiyar 'yan asalin chibok a abuja sun shawarci gwamnati da ta tashi tsaye wajen daidaita al'amura musamman a jihar borno fogo bitrus shine shugaban kungiyar muna son gwamnati ta yi abin da ya kamata a zaman gwamnati wato a je a kwato 'yan matan nan daga wajen boko haram 247 a mai da su wajen iyayensu wa'anda sun iya fito wato sha hudu da muka sani 'yan matan ne suka yi dabara da kansu suka, suka kwaci kansu suka gudu mutanen kauye sun kira mu lokacin da ana harin nan muna waya da mutane a gidajensu wasu suna cikin dutse suka fita yanzu mutanen kauye suna sambisa da kwari da bakansu su ma suna neman 'yan yaransu abin da yake faruwa kenan sojojin sun yi ikirarin kwato 'yan mata 121 da aka sace amma kuma a halin da ake ciki yanzu dai babu tabbacin yawan 'yan mata da aka sace a makarantar a yayin da hukumomin tsaro ke cewa 129 ne 'yan asalin garin chibok din na cewa 'yan mata 247 aka sace Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.